bincike na bayanin cewar cibiyar kare kamuwa daga cututtuka na kasar ko kuma ncdc a takaice ta fitar da sanarwar gano bullar cutar shawaran a karamar hukumar alkalari a sanadiyar rahoton gano cutar da aka yi a jikin wani ɗan ƙasar waje da ya ziyarci jihar kano bayan ya kai ziyara dajin shakatawa na yankari da ke jihar bauchi dr luwan muhammad shine shugaban hukumar ayyukan lafiya a matakin farko a bauchi ya yi bayanin yadda cutar shawarar ta fara a jihar Bauchin da kuma matakan da aka ɗauka domin shawo kan matsalar a jihar. Wato sakamakon da muka samu a game da wanda aka ɗauka na Bauchi mu muna magana akan na jihar ka ne. Su can sun yi magana nasu mu wanda ya je can ya riga ta fita amma dai sun zo nan a cikin wanda ya je can guda daya a kasar kano wanda ya rasu yaro nan da aka samu aka daga shi an tabbatar da shi tannan na ciwon shawara an tabbatar da su kuma mutane kamar guda shida sun rasu a ko za ka mana alamomin kamuwa da wannan cuta wato idan alamomin ta farko shine zazzabi kuma ido zai kore kuma mutum zai fara amai yana sa jini zai fita a bakinsa ko a idonsa ko a cikin tsarin sa ga fita. Tuni ma dai gwamnatin jihar Bauchi tare da gwamnatin tarayya da kuma tallafawar hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya sun kaddamar da allurar rigakafi a faɗin jihar da kuma yin feshi ta jirgin sama domin kashe sauro a wuraren da suke. Kwanan Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya yi ƙarin haske kan batun rigakafin cizon sauran. To mu zo nan ne saboda a gaskiya mai godiya wa Allah subhanahu ta'ala, kuma mai godiya wa al'umman jihar Bauchi musamman ma da gwamnatin tarayya gefen kiwon lafiya wanda suka kawo da haɗin kan jihar Bauchi wannan kyakkyawan ƙuduri na ganin cewa an kawo maslaha da irin tabarbarewan abubuwa da muka samu na kiwon lafiya musamman a wannan cuta na shawara wato yellow fever kuma Allah ya gafarta ma wanda suka rasa rayukansu domin zo ne don mu ga cewa bai yadu ba insha Allahu da kuduri da muka ɗauka na kimiyya na kuma zamani wanda za a bi lungu-lungu sako-sako gida-gida a yi feshi daga ƙasa zuwa sama da jirgin sama kuma a yi alluran rigakafi wa duk waɗanda suke wannan ah, guraba wato na yankari da alƙalai local government da tafawa balewa ga local government kuma ya kasance ma za mu haɗin gwiwa da ƙungiyoyin majalisar yankin duniya don mu samu mai rigakafi wa kowa da kowa a jihar Bauchi. Mun kashe kuɗi ya kai miliyan talatin kuma gwamnatin tarayya ta kashe abin da ya fi haka sai dai kuma kasan wato shi alluran rigakafin wato ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya ne da WHO da UNICEF suke bayarwa. Muna godiya wa shugaban ƙasa da kuma gwamnatin tarayya da ta kawo mana wannan kyakkyawan a gudumawa. A ɗaya hannun kuma hukumar lafiya ta duniya ta bakin jami'inta Dr. Adamu Ibrahim Musa Ningi ya shaida mini irin rawar da suka taka don kawar da sauro masu haddasa cutar shawara. Mun je mun yi wannan bincike mun tabbatar cewa akwai wannan cuta na shawara. Sannan aka zo aka yi feshi a cikin ita kanta wannan game reserve din da kuma kewayen wajen. Sannan kuma daga baya aka zo aka yi rigakafi na mutane wajen dubu bakwai bayan wannan ne yanzu kuma aka sake samun karin wato maganin rigakafi dubu ɗari biyar yanzu ya za ka ga mana yanda yanayin jihar bauchi insha allahu tunda an riga an gano bakin zaren bai izinin lahi muna ga mutane su kwantar da hankalinsu kuma baki ma da suke zuwa domin su zo wannan game reserve insha allahu mun tsara hanyoyi da za a bi domin a kare jama'a baki daya abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya